batutuwa kamar sauyin yanayi covid-19 da batun tsaro su ne suka ɗauki hankali a jawaban shugabannin batun tsaro shi ne babban abu da galibin shugabannin afirka suka yi ta magana a kai a lokacin da ya nasa jawabi shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce najeriya na ci gaba da bayyana damuwanta akan safara da aikewa da kuma baza ƙananan makamai a kan mutum ta'addanci kuwa shugaban najeriya cewa yayi terrorism continues to dominate security discourse worldwide in nigeria boko haram ya ce ta'addanci na ci gaba da zama matsalar tsaro a duniya a najeriya ko da yake sojojinmu sun raunana kungiyar 'yan ta'addan boko haram amma kungiyar na nan na gudanar da ayyukanta nigeria will continue to work closely with united nations counter terrorism najeriya za ta ci gaba da aiki da hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu yaƙi da ayyukan ta'addanci ya ce najeriya za ta yi amfani da kowace hanya domin yaƙi da 'yan ta'addan boko haram a arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi da kuma 'yan bindiga a arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar najeriya Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle wanda shi ma ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ya bayyana mana irin tasirin da matakan yaƙi da 'yan bindiga da gwamnatinsa ta ɗauka suke yi. muna samun ci gaba sosai domin sojoji da jami'an tsaro na najeriya suna ya kokarin su akan waɗannan ɓata gari sannan kuma su kansu al'umma na jihar zamfara sun ba da goyon baya sosai akan yadda da wannan dokar da muka saka domin kowa ya samu natsuwa sannan kuma su kansu masu agaji na garuruwa suna kokari kwarai da gaske to sai dai akwai korafin da jama'a suke na batun katse layukan waya yaushe ne kake ganin gwamnati za ta ɗage wannan dokar ta katsa layukan waya duk wanda wannan rashin tsaro ya taba rutsa da shi ba zai yi korafi ba don da zaka je yana korafi dama ai ko ina akwai bata gari wannan tsari da muka yi ba wai kowa ke son shi ba domin ba kowa ke son a samu zaman lafiya ba har bisa ga yanzu yanzu wani ya hira da ni shi ma yake tambaya ta cewa to ya ake ana samun wasu bayanai da ake rubuta to duk wanda ka ga wannan dama akwai 'yan siyasa da azzam na abuja ba abin da suke dama su ji abun asha su ji abun da ke irin sa mutane su ji haushin gwamnati mutane gaskiya sai sun ji zafin wani matakin da ake ɗauka amma babu yadda za mu yi illa a ci gaba da hakuri domin muna neman mafita ce ta ƙarshe ga wannan ah, lamari na rashin tsaro da ke addaba arewacin Najeriya. Baba ya ko makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.